da sha biyar miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai cikin birnin kano in ba manta ba muna karatu cikin kitabu salam satin da ya gabata mun kare karatu cikin babu kaifiyati salam da haka za mu tashi babin da ke biye masa babu adabi salam babu adabi salam ko babun adabu salam babun da yake bayani akan ladubban sallama mala ce an abi huraira ta radiyallahu an an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي liyusallimu rakibu alal mashi lallai wanda yake kan abin hawa shi zai wa wanda yake tafiya a ƙasa sallama lafuzan sallama sun gabata to amma yadda za a aiwatar da ita kuma ake so a koya mana yanzu idan mutum yana tafiya akan mota ko akan keke ko akan babur ga wani kuma yana tafiya a ƙasa to waye zai wa wani sallama in an haɗu wanda yake kan abin hawa shi yake yi wa wanda yake tafiya a ƙasa sallama hakanan idan a doki kake jaki alfadari to kai za ka yi wanda yake tafiya a ƙasa sallama me hikimar haka malamai suka ce saboda gujewa girman kai galibi wanda yake kan abin hawa yana ganin ya isa akwai wani nau'i na jiji da kai a tare da shi to musulunci don ya cire masa wannan yasa ya ce shi ya fara yin sallama ga wanda yake kasa ba ana nufin in na kasan ya fara kuma ya yi laifi ba amma dai haka tsarin musulunci ya ce haka wannan shine asali wanda yake kan abin hawa shi zai yi wa wanda yake tafiya kan wanda yake tafiya kas sallama wannan haka ya zo cikin wannan riwaya muttafaqun alaihi imamu suyuti ya ce wannan labari ne amma ana nufin umarni da shi yusallimu rakibu alal mashi khabar ne matafiyin abin hawa yawa wanda yake tafiya a kar sallama wannan kamar labari ne ko shi yake yi wa wanda yake tafiya a kar sallama labari ne amma kuma tare da haka umarni ne kamar yadda Allah ya ce wa man dakalahu kana amina khabar ne bi ma'anar amr ai wa man dakalahu fa aminuhu to sannan ya ce wal mashi alal qa'id shi kuma wanda yake tafiya a kar idan ya ga wanda yake zaune a ƙasa shi zai masa sallama wanda yake tafiya a kar in ya zo wucewa ya ga wani a zaune to shi matafiyin shi zai wa na zaunen sallama shi ma dai saboda waccan hikimar galibi ana ɗaukan wanda yake zaune la'alla wahala ce ta zaunar da shi la'alla gajiya ce la'alla kasawa ce la'alla rashin abun yi ne la'alla ma bai da kafar tafiyar ne to kai da ka samu dama har kake da kafar taka kake gungurawa kaga kai kana da wata ɗaukaka da fifiko a kansa gudun kada girman kai ya shige ka sai aka ce in kun yi kiliya kai kai masa sallama shi ma kuma ba ana nufin cewa inda na zaunan zai yi sallamar ya yi laifi ba ne amma dai asali shine wanda yake zaune wanda yake tafiya shi yake fara masa sallama wal qalilu alal kathir mutane da yawa su suke wa mutane yan kaɗan sallama idan tawagar mutane ta taho ga wasu da yawa ga wasu yan kaɗan suwa za su fara sallama da yawa su suke wa yan kaɗan sallama wannan shi ma dukkaninsa kabar ne wal muradu bihi al'amru abinda ake nufi da shi kuma shine umarni muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi وفي رواية للبخاري أو رواية إمام البخاري والصغير على الكبير كرمي كما شيكي وبب سلما وأن كما لدبين مسلمش كرمي شيكي وبب سلما سبو دمي سبو دجرم ماوا ماذا الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا baya daga cikinmu karamin da baya girmama manyanmu baya daga cikinmu babban da baya tausayin ƙanananmu da aka yana daga cikin cikar girmamawa yaro ya wa babba sallama to nan sai malamai suka ce da kuma yaron zai zama shi shine akan abin hawa babban kuma a kasafa wacce daga cikin ka'idojin za a aiki da ita a farko mun ce na abin hawa ya wa na ƙasa sallama a ƙarshe kuma gashi mun ce ƙarami wa babba sallama to karami a mota babba a kar wa zai fara sallama karami shine a mota amma kuma shine akan abin hawa babba kuma shine a kar wa zai fara sallama kaga abu guda biyu sun haɗu a nan ga kankanta ga kuma kasantuwarsa akan abin hawa duk sai wawa babba sallama to amma babba a mota karami a kara wa zai fara sallama na abin hawa shi zai yi sallama a nan shi babban shi zai farewa karamin sallama amma ana maganar in daga karami a kar babba ma a kar to karami ya fara sallama karami a abin hawa babba abin hawa karami ya fara sallama amma karami a kar babba abin hawa to babba ya fara yi wa karami sallama wannan shine abin da riwayar Imam al-Bukhari ta zo da shi wannan kuma shine hadisi kwaya ɗaya tak da malam ya kawo a cikin babu adabi salam da haka ladabin sallama kullum ana duba maslaha ne idan kana kan abin hawa galibi ana jiye maka tsoron girman kai akwai hadisi na biyu kai ko idan kuma kana kan abin ah, kana ƙasa to nan kuma ana jiye maka ladabin girmamawa in kai ne karami to sai ka fara yau babba sallama wa na nabi umamata sudi ibn ajlan albahili an karɓo daga bi umama sudi dan ajlan albahili eh, sudi ibn ajlan bi dammil sad المهملة الأولى وفتح الثانية وتشديد الياء سدي سدي بن عجلان albahili Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallam mun riga mun yi tarjamarsa a baya in ban manta ba abu umamat albahili shine wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya tarar da shi a masallaci ba lokacin sallah ba hankalinsa a tashe ya firgita ya gigice tun karfe takwas ko tara ko goma ya zo masallaci azahar ba ta yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci ya ganshi sai ya ce me yasa na ganka a masallaci ba kuma lokacin sallah ba kuma da alamar ba lafiya sai ce wallahi ya ma'aikin Allah bashi ne da damuwar rayuwa al'amura duk sun kulle da aka mafita kawai ake nema dole a zo masallaci ko lokacin sallah bai ba da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwantar da hankalinka in gaya maka zikirin da in kana yi Allah zai biya ma bashin ka duk damuwar ka za ta yaye yace gaya mun abin da nake nema kenan sai ce ka rinka cewa Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak kamar da wannan ya zama zikirin bakinka ko da yaushe in bashi yema yawa Allah zai biya maka kuma lokacin duk da zaka ci bashin mutane ka ci da niyyar zaka biya su ko nawa ne Allah zai biya amma kuma mun kankantar bashi in ka ci ba da niyyar ka biya ba Allah ba zai baka damar biya ba wannan shine abu umamat al a takaice mun yi tarjuma sa a baya قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن أولى الناس بالله حقيقة ما في كسنش متاني أوجن man bada'ahum bis salam wanda ya fara musu sallama kaga fara sallama ba gajiyawa bane ba kasawa bane ba kaskanci bane ba daɗa nema maka kusanci yake ga Allah wanda Allah ya fi so kuma ya fi kusanto da shi zuwa gare shi a ranar tashin alkiyama cikin mutane wanda yake kokarin in ya ga mutane ya fara musu sallama wanda wannan yana nuna alamar babu girman kai a zuciyarsa babu gilli babu hazada, babu kyashi babu kiyayya lafazin aula daga alwaliyu ne alwaliyu bi ma'ana alqurbu alwaliyu bi ma'ana alqurb haka imamu zamakshari ya fassara faɗin Allah inna aulan nasi bi ibrahim ai inna aqraban nasi bi ibrahim lallazina taba'uhu wa hadha an-nabiy wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin da haka kalmar aula ala wazani af'al daga alwaliyu bi ma'ana alqurbu ai inna an nas billah mafi kusancin mutane zuwa ga Allah man bada'ahum bis salam wanda yake fara musu sallama in an hadu wannan hadisi haka zahirin lafazin sa ya nuna to amma a wasu ruwayoyin na hadisin sun nuna cewa idan mutane suna faɗa ne ake maganar haka domin zai iya yiwa ku haɗu da wani mutumin da ya fi ka tsoron Allah ya fi ka takawa ya fi ka kaza lokacin da kuka haɗu shi ba wajen ka yake kallo ba wani waje yake kallo kawai dan ka ce masa assalamu alaikum shi kenan sai ka fi shi kusanci a jan Allah malamai suka ce sauran ruwayoyin su suke fassara ita wannan ruwayar kamar yadda zamu ji idan mutane suna faɗa ko sun samu sabani da juna kowa yana jin haushin dan uwansa to sai aka haɗu wanda ya ta maza ya fi ƙarfin zuciyarsa da shi ya fare wa dan uwansa sallama to yanzu a wajen Allah wannan ya fi ɗayan an gane ko yawwa malai ce rawahu abu dawud bi isnadin jayyid imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai kyau wa rawahu tirmidhi an abi umama Taqila. imam tirmidhi ya rawaito hadisin daga abu umama qila aka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhuma yabda yabda bis salam ya ma'aikin Allah idan mutum biyu suka haɗu waye daga cikinsu zai fara yi wa ɗan uwansa sallama iga tambayar kenan ko kuma idan mutanen nan guda biyu ana nufin masu faɗa da juna domin malamai suka ce an sa ma'arifa kaga wannan yana nufin waɗansu mutane da an san su idan mutanen nan da suke faɗa da junansu su biyu yaltaqiya ne suka haɗu ayyuhuma bada yabda'u bis salam waye daga cikinsu ya kamata ya fare wa uwansa sallama ko meye hukuncin wanda ya fare wa uwansa sallama daga cikinsu kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aulahuma billahi ta'ala wanda ya fi kusanci zuwa ga Allah ta'ala cikinsu shi Allah zai hore wa ya fare wa uwansa sallama da zarar yayi haka to wannan yana tabbatar da cewa ya fi ɗayan a wajen Allah da haka kai kokari kaga ka fi ɗayan idan kuna saɓani da ɗan uwanka ko kai da matarka a gida an ɗan yi gumurzu kana ci mata magani tana ci ma yi ƙoƙari kana shigowa ka rafka mata sallama to ka fi ta kusanci a wajen Allah amma in ka sake ita ta fara sallama nan macen taka da mijin ko ba haka ba kuma daman ita duniyar nan ga mai hankali da tunani competition ne wajen ayyukan alkhairi kokari kake ka kada dan uwanka shi ma kokari yake ya kada kai wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun limithli hadha falyamalil amilu amma idan wannan ba shine a tunaninka ba ka kawai kafuwa ne abun hawa kafuwa ne gidan zama kafuwa na tarin kuɗi a banki kafu kaza kafu kaza to wannan za ka yi ta yi ne zuciyarka kuma ba za ta taɓa samun kwanciyar hankali ba domin su dukiya kullum tashi suke suna sauka idan yau ka fi shi kuɗi gobe zai ɗara ka in tarin daloli kake da su gobe shi kasuwar dala ta faɗi ko ba haka ba in gida kake da shi kila gobe gwamnati ta ce wajen ba ta son gini rusau za ta yi kaga ta hada ka da jan aiki in ba wasa ba ya jinin ka ya hau ko kuma gobe darajar bangaren naka ya kare Dan rumfar kasuwa ce gobe a ce rumfunan kasuwan ma duk gwamnati ta yi rubokin ta karbe ko kuma a ce a'a yanzu ma an daina mallaka rumfar kasuwa dindindin ko dai abin da ya kama da haka amma abin da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yafi kamata bayi su mai da hankali wajen rigegeniya da fifiko kuma wace daraja kake da ita dan kafuwa ne rumfar kasuwa wace daraja kake da ita dan kafuwa ne kuɗi in dai zai samu ya ce sha me motsa dan mara ya ce ka kalli rayuwar duniya sauki ne da ita duk kuɗin mutum idan aka ce wani yana da kuɗi kuma yana da gidaje guda ɗari in dare a duka ɗarin zai kwan a nawa yake kwana a gida ɗaya dai zai kwan kuma a gidan ma a ɗaki ɗaya to talaka kama da bai da gida ko ɗaya na haya ne shi ma ina zai kwan a gida ɗaya kuma a ɗaki ɗaya to me bambanci suna kai wancan naka wancan nasa shi ma da zaran mala'ikan rai ya karɓar rai ya zo magana ta zama ɗaya da mai gida ɗari da wanda bai da gida ko ɗaya ana karɓar ransu duk ba su da gida sun tafi bakunta sai kuma abin da suka gina za su je su tara da mai kuɗi da talaka wannan ya sa agogon miliyan ɗaya wannan ya sa agogon naira ɗari nawa suke sa ɗaya ko biyu ɗaya yanzu idan mai kuɗi ya sa agogo guda biyu hannu dama hannu hagu ya zama me ya haukace agogon miliyan ɗaya da agogon naira ɗaya duk sai suka ce karfe daya sun yi gaskiya ko ba su ba ya ce wancan karya kake naira daya aka siye ka da aka kai da mai miliyan daya da mai naira daya duk hula daya suke sawa a kansu idan mai miliyan daya ya ɗora hula daya kan daya ya zama mai da in ka kalli fifikon duniya abu ne dan kaɗan hankali ke iya gane shi shi sa kasashen da suka ci gaba suka waye ba sa bata lokacin su wajen irin wannan yanzu bature ya maka motar miliyan ɗari kuma ya shiga mahaukaci ne shi ya yadda dai ya kera ma kai dan afirka ka hau ka sato kuɗin kasarka da yaki halal yaki haram da kaza da kaza dukka kai masa shi ya kero ma ka hau amma shi ba ruwan sa tasa tana can kila wata tsohuwar ka tafila ce ma in zai je gidan gonarsa ya hau titi ya je ya dawo an ka ga haukar kaya haukar kaza sai dan afirka shi tura ya gwammace jins da kibari sai shekara biyu da kayansa yana sa yana canja amma kai kwa dan afirka ba zai ma mai kyau ba ya baka da alawayyo tsakanin makabarta illa iyaka dai kawai biri da wando a dan canja masa kala wannan ayi bulu wannan ayi shudi wannan ayi rodi rodi baki da fari hankaka kai ta fama duk ka in ka tara ka tara ka tafi kwari ka siyo yadi ka tara ka tara ayi dinki ka tara sai ga ka fito da kuɗi him tela ya kwashe ka fito da kuɗi him masu yadi sun ebe ka fito amma a ƙasar turazu ba sa wannan aikin kenan to ga mai hankali da tunani ko da yana cikin wannan gwagwarmayar ta rayuwa wadda ba makawa to kuma ba zai manta da waccan gwagwarmayar ba ta lahira a wajen bikin duniya akan na kiyama قال الترمذي حديث حسن امام الترمذي yace wannan hadisi ne hasan ma'ana hadisi ne mai daraja ta biyu ta fuskar inganci imam abu ya fitar da hadisin kamar yadda imam tirmidhi ma ya fitar bi isnadin sahihin وهو عند أحمد بإسناد ضعيف فيه علي كذا كذا كذا معنى دي حديثا akwai maganganu cikin sanadinsa amma dai imam tirmidhi ya ce hadisun hasan ya hassana shi باب استهباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الهال aw hala bainahuma shajaratun wa Hauha babin da yake magana akan mustahabbi ne maimaita sallama ga wanda ka gamu da shi ka sake gamuwa da shi gamuwa da shi ta maimaito a gare ka ala kurbin a kusa kusa ne bi an dakala makaraja kharaja ta yadda ya shiga gida kawai ya fito da zai shiga kun hada a kofar gida kuka yi sallama da ya fito ma kuka sake haduwa sai ku sake sallama ba laifi bane thumma dakhal ya shiga ya fito sannan ya sake shiga fil hali nan take aw hala bainahuma shajaratun wa nahwaha ko kuma mutumin da bishiya ta raba tsakaninka da shi da farko kafin bishiyar ta shiga tsakaninku kun yi sallama sai kuma bishiya ta shiga tsakaninku kai kai nan shi yayi nan sai kuma aka sake haduwa to nan ma sai a sake sallama me wannan yake nuna mana son yawaita sallama dai a cikin al'umma da haka in an haɗu a farko ai sallama na biyu ma ai sallama in an shiga ai sallama in an fito ma a yi sallama ba ta yawa ba bahaushe ce yawan gaisuwa ya fi yawan fada ya fi yawan fada an abi huraira ta radiyallahu an an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda fi hadisi fi hadisi salatahu cikin hadisin mutumin nan wanda ya muna na sallarsa shine wa khallad ibn rafi'i az-zurqi al-ansari wanda malamai suka yi wa hadisin sa take da hadisu musi'u salati ko al-musi'u salatahu mutumin da ya shigo ya sallah burburi yar faki ba yawa ba lada ba shiga aljanna ƙarya ne a ce wai ba yawa sai lada sai shiga aljanna ƙarya ne ba yawa ba lada ba shiga aljanna haka annabi ya ce domin ya ce da me yin ta bai taba sallah ba ko kuma baka taba sallah ba ka shiga aljanna kuma ka samu lada kaga ba yawa ba lada ba shiga aljanna wannan bawan Allah kallad ibn rafi az Allah ya kara masa yadda Abu Huraira shi ya rawaito hadisin sa yace annahu jaa rajulun fa salla wani mutum ne ya zo masallacin annabi yayi sallah thumma jaa ila annabi sanne ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallama yayi masa sallama faradda alaihi salam manzo Allah ya mai masa da sallama farko da ya shigo masallaci annabi yana masallacin amma bai yi annabi sallama ba bai gaida annabi ba sai da ya ne sai da ya sallah da ya sallah sannan ya zo ya gaida annabi ya masa sallama sai malamai suka ce idan ka shigo masallaci ka tarar da wani babban mutum a zaune a masallaci ba shi za ka fara gayarwa ba sai ka fara ne yin tahiyatul masjid ka fara gaida Allah to sannan kuma sai ka zo ka gaida ne ne domin ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci in sahabbai suka shigo ba sa fara gaishe shi sai sun fara yin me tahiyatul masjidi sannan sai su yi masa sallama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da ka wannan bawan Allah ya shigo masallaci yayi sallah sannan ya zo ya gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zahiri wannan sallar sallar nafila ce ba sallar farilla bace ba domin sahabbai ba sa sakacin su bar sallah tare da annabi da haka wannan sallah ce ta tahiyatul masjidi to amma galibi zaka ga yadda mutane suke sallah farilla haka suke me nafila in ka kaga mutum yayi sallah nafila ya wulwula to ka sani farilla sama wulwula yake yi amma an kaga yayi nafila ya natsu to alama cewa farilla sama natsuwa yake galibi kuma ɗabi'ar mutane sun fi wulwula nafila amma dai galibi yin nafila yana nuna maka cewa ya ake yin farilla da haka da ya zo ya yi sallarsa ta nafila ya wulwula ta ya zo wa annabi sallama fa kala sai annabi ya ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka sake sallah dan da kai da wanda bai taba sallah ba duk daya domin lam tufidu annafayal abad lam tana nuna kore abu har abada shi aka aka ce lam yalid Allah bai taba haifa ba kuma ba a taba haihuwarsa ba da haka lam tana nuna abu bai taba faruwa ba lam tu salli baka taba sallah ba in dai haka sallar ka take da kai da wanda bai taba sallah ba duk daya anan sai malamai suka ce babu mamaki sahabi bai iya sallah ba domin khallad ibn rafi az-zurqi al-ansari sahabi ne to in ka sahabi ma bai iya sallah ba sai an koya masa waye yau zai zo ya kafafa ya ce shi ba sai an koya masa sallah ba yasa za ga malaman musulunci sun ba da kulawa wajen karantar da sallah manzo Allah shi ya fara nuna wannan ya tara sahabbansa aka kawo masa teburi ya hau kowa yana kallonsa yayi sallah a aikace kuma yace inna ma sana'atu haza li ta'tammu bi wa li ta'lamu salati nayi muku haka ne a aikata dan ku koyi da ni ku san yadda nake sallah dan sallah duk yadda za a baka labarin ta in ba aiwatar maka ita a aikata ba zai wahala ka iya a wani hadisin bayan yayi sallah kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli yasa ahli sunna ba su kasa a gwiwa ba wajen koyar da sallah ba sa sakaci suna koyar da sallah malaman mu sun yi littattafai sifatu salati sifatu salati sifatu salati ga sunan kowa da nasa sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha ko ka annaka tarahu sifar sallar annabi tun daga kabbara har sallama kamar kana ganin sa mala albani yana da nasa shi ya fi shahara mala usaimin yana da nasa malam bin baz yana da nasa magabata da yawa suna da littattafai sifatu salatin nabi sifatu salatin nabi waɗanda ma basu ware littafi guda ba a cikin littattafan su sukan yi wa sallah babi kitabus sala babus sala kitabus sala babus sala to amma yau zaka ga waɗansu ba wanne ya dame su ba dole ce uwan naki ta sa dolan dole yau waɗansu suke karantar da almajiransu sallah ba wai don ta dame su ba sai dan sun ga ahli sunna sun dage suna koyarwa kuma mutane da gaske Allah suke so amma wani kan ya koya ma sallah ya dai koya ma wani zikiri ya koya ma wani alhalin sallar ita ce mafi girman zikiri haka Allah madaukakin sarki ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wala zikrullahi akbar sallah tana hana alfasha da munkari ku sani zikirin Allah shine mafi girma wanda kuma sallah ta kunshi dukkan nau'in zikiri a wata ayar cin suratu baha yace a salata li dhikri inna sa'ata atiyatun halittu ji za kullu nafsin bima tas'a da haka ya yan uwa mu koyi sallah mazanmu da matanmu babu bambanci tsakanin sallar maza da sallar mata dan in ba a yi wasa ba wallahi za mu wayi gari muna ta wulwula wulwula muna ta yar dungure dungure mu je lahira a ce ba mu taba sallah ba wanda kuma wannan shine karshen asara annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi kara ba bai kyale ba ba wani wanda zai ce annabi ya raina mutane bal shi yafi kowa sanin kimar dan adam amma sahabinsa ya sallah a gaban sa yace baka iya ba dole sai an koya ma da haka babu mamaki ka samu wani shehi ga rawani ya kai rawani alkyabba ta kai alkyabba amma bai iya sallah ba wallahi akwai wanda zaka ga fa yana sallah wai yana jan carbi ba wuce yace ba a hada eh, gudu da susa katara wai sallah yake kuma yana lazimi to me yake wannan ba shirme yake ba yanzu akwai wata akwai wata sallah da aka nuna min ta wani shehi aka turo min ita a waya wallahi da zaka ganta zaka sha mamaki sallah ce ta ban mamaki ta ban mamaki da ka ya yan uwa a lokacin da ake magana sallah gata ake maka domin ita ce farkon abin da Allah zai fara bincika na aikinka saboda mahimmancinta da girmanta ita ce kadai cikin rukunnan musulunci da sau biyar ake yin ta a wuni daya cikin rukunnan musulunci akwai wanda sau daya ake a shekara aikin haji duk ɗokinka duk kudinka sau ɗaya zaka yi shi a shekara zakka duk kudinka sau ɗaya aka wajabta maka ita a shekara azumi duk lafiyarka da ƙarfinka ramadana dai sau ɗaya ne a shekara amma sallah sau biyar a wuni azumi aka ce mara lafiya an ɗauke masa ya ciyar amma sallah duk rashin lafiya an ɗauke inda kana da hankali zakka sai ka mallaki nisabi sallah ko mun ka ko kai ne ɓeran masallaci a ɗauke ma aikin haji aka ce liman istata ilaihi sabila sallah ku ko waye kai sai kai sallah me wai Allah yake so ya nuna mana cikin sallah mahimmancinta ita wannan babu wadata babu talauci babu batun sai an shekara kullum aitayinta amma za ka samu wani shekarar sa arba'in yana yi kuma wallahi bai iya ba saboda bai taba zuwa sau ɗaya gaban malami da littafi ya karanci yadda ake yin ta ba shi dai ya tashi kila gidansa jikin masallaci in an yi salatu khairun minan nawmi a kunnansa in an yi sallah zai barko in an yi sa'a kai zai barko domin barkowa yake man dan bai iya tsarki ba bai iya koma bai san da wace kafa ake shigowa masallaci ba ko ta ina a dungure yake kawai ya danno kaga barkowa ba shigowa ba shigowa ta window Alwalasa ya yi buja-buja tun lokacin ma akwai wadatar ruwa ba lokacin da ruwa ya fara wahala ba lokacin da ruwa ya fara wahala ku shashafa ake yi tun lokacin da ake saka famfo a titi ya tsoma hannu fal fal fal fal fal fal fal biya bai san akwai wani adadi ma da ake yi ba bai san akwai sunna akwai mustahabbi ba shi dai kawai ya san ya wanke hannu komai ta fanja mafanja da aka ya faɗo masallaci ya zo yadda za a ya haɗa kafa da mutane wannan fa in an yi sa'a yana haɗa kafar da mutanen kenan in dan ta nuna ne sai ce a mu sai ta nuna za ta nuna za ka gane billahi lazi za ka gane sai ranar da ta nune ma kai ma da haka yayin uwa sallah tana da matukar muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi girman al'amarin da nake damuwa da shi game da ku shine sallah kuma yana gaya mana hatta yana shimfidar ajali as-salata salata wa ma malakat aymanukum ku rike sallah ku rike sallah ku kula da abin da hannunku ta mallaka da haka wannan bawan Allah ya zo ya sallama manzo Allah yace ko ma kai sallama kai sallah domin sallah ka bata ba mahalli shayi cikin hadisin bayan ya idar da sallah ya zo ya sallama kaga wannan ya nuna mana ladabin sallama a lokacin da katar da mutum a cikin masallaci sallah ake farawa sannan a zo a yi me sallama wannan shine kadai mahalli shahidin mu a cikin me a cikin wannan hadisin shine kadai muhallin shahid din mu sauran duk abin da zamu karanta wai riba kafa ce kura ta taka kwado amma ba shine asalin abin da muke karanta ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi irji koma fa salli kai salla fa innaka lam tusalli da kai da wanda bai taɓa sallah ba daya faraja ya koma fa ya sake sallah kuma a sannan ya sake dawa fa ya sake sallama ala nabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta fa'ala zalika salasa marratin sai da ya haka sau uku duk in ya sallama sai annabi ya ce koma ka sake sallah sallar ka bate ba koma ka sake sallah sallar ka bate ba kuma annabi yana lura da shi yana zura masa ido kaga wannan yana nuna damuwarsa da sha'anin al'ummarsa inda ya ga dama sai ya buruz da shi ya kyale shi ya bar shi yi duk yadda ya ga dama in ya so ya je lahira Allah ya casa shi amma annabi bayan ya koyar kuma yana sa ido ya ga ana yi yadda ya koyar kuma in an yi ba daidai ba ma ya correction ya gyara to haka shehunne ya kamata su rinka yi a su zawiya ta isa ta yi albarka in ana koyar da sallah amma zawiya kiɗa kawai ake yi to me bambancin ta da gidan mawaka me bambancin ta da dandalin kiɗa da waka na 'yan gala in ka ce kana kama sunan Allah su ma suna sa Allah a waƙoƙin su ko ba haka ba yan gala suna sa Allah a su waƙoƙin su bambancin kawai kai aga ana sallah ana kula da sallah to zawiya ta yi albarka malamai suka ce me hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai koya masa batun a farko ya bar shi sai da ya nana ta sa uku shin wannan zai shiga karkashin abin da ake kira ta akhirul jawabi an waqtil haja jinkirta bayani daga lokacin bukata suka ce a'a in ka san mutum zai iya gwada abu to baka saurin koya masa sai ka bar shi ya gwada kokarinsa da haka da annabi ya bar shi ya gwada kokarinsa har sau uku ya gabe ba to ya tabbatar ba zai iya ba hasali ma a ƙarshe a cikon hadisin sai da shi da kansa ya nuna gazawa sai ya saranda yace ce wallazi ba asaka bil haqqi la uhsinu ghayraha fa allimni na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan iya wacce tafi wannan kyau ba haka na iya koya mun ya fidda girman kai kaga sai ka nemi a koya maka sai a koya maka wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wa anhu daga abi huraira an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza laqiya ahadukum akha idan dayan ku ya game da dan uwansa falyusallim alaihi to yayi masa sallama nan dan uwansa ana nufin al-uquwa diniya ko al-uquwa nasabiyya al'ukuwa addiniya ake nufi in ɗayan ku ya game da ɗan uwansa ba ana nufin ɗan uwa na jini ba domin in ɗan uwanka na jini ne amma kafuri ai haramun ne kai masa sallama dan haka nan ana nufin ɗan uwanka na addini innamal mu'minuna ikhwa المسلم أخو المسلم الأخوة الدينية ake nufi amma da zaka game da ko da mahaifinka ne in dai kafiri ne ba za ka fara masa sallama ba saboda ka'idar musulunci ta hana musulmi ya fara wanda ba musulmi ba me sallama shi yasa sallamar da annabi ibrahim ya mahaifinsa ba sallama ce irin wacce muke karantarwa yanzu ba qala salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana biya fiya ba haka bace ba malamai suka ce nan minal musalama ba minas salam ba musalama na barka lafiya Allah ya huci zuciyarka haka abin da annabi Ibrahim ya gaya babansa yake nufi ba wai assalamu alaik amincin Allah ya tabbata gare ka ba a'a yamin amincin Allah sai ga musulmi gane ko yawwa da haka annabi ce in ɗayan ku ya game da dan uwansa ana nufin musulmi to yayi masa sallama fa in halat bainahuma shajara idan bishiya ta raba tsakanin su au jidarun ko wata katanga au hajarun ko wani dutse thumma laqiyahu sannan suka sake haduwa falyusallim alaihi ya sake masa kuma sallama rawahu abu daud imam abu daud ya rawaito wannan hadisi babu istihbabi salami idza dakhala baitahu babin da yake bayani akan mustahabbi ne mutum ya sallama in ya shiga gidansa idan ba gidanka ka shiga ba za ka yi sallama kuma sallamar wajibi ce amma in gidanka ne za ka yi sallama mustahabi ne in ba gidanka bane ba ma haramun ne ka shiga sai ka yi sallama kuma sai ka nemi izini ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu kaga ghayra buyutikum kenan amma idan baitaka ne gidanka ne to in za ka shiga sai kai sallama wannan alheri ne ba wai wajibi ba ne sai ka nemi izini wannan ma alheri ne ba wai wajibi ba ne wasu malaman suka ce neman izini ma kwata-kwata babu shi in gidanka ne amma sallama dai Mustahabbi ce in zaka shiga koda gidanka ne qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fa idza dakaltum buyutan in za ku shiga waɗanne irin gidaje ne domin buyutan na kira ce fa idza sharadi ne ko an fi siyaqi sharti ta ummu in za ku shiga kowaɗanne gidaje ne da nakan da ma wanda ba naka ba sallimu ala anfusikum ku wa kanku da kanku sallama to kaga in naka ne mustahabi in ba naka ba wajibi da waccan ayar Allah yake tahiyatan min indillah gaisuwa ce daga Allah mubarakatan mai albarka tayyibatan mai dadi ko mai tashin kanshi min at-tibi kenan وعن انس رضي الله عنه قال دقى انس Allah ya الله يقرا مسا يدايتي qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni in ji Anas ya bunayya ya kai ɗan karamin dana ko ka ce bunayya ko bunayyi duk ana faɗa an gane ko ana nufin karamin دا to shi kuma ɗa ko da babba ne a wajen ubansa dai karami ne shi ya sa yasa ya ce da ɗansa ya bunai baya nufin karami ne malamai suka ce a'a kalmar bunai da uba ya gaya wa ɗa ba ta nuna ɗan ƙarami ne sai dai dan ka'idar duk uba ya girma ɗansa duk uba ɗansa komin girmansa a wajensa ƙarami ne haka annabi yaqub da yake ta gaya wa ‘ya'yansa ya bunai la taqsus ala ala ikhwatika la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida da nuhu yace da ɗansa ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin ba nuna ƙarami ne da annabi ibrahim yace da isma'il inni ara fil ya bunay inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara kaga bayanin da cewa Ismail karami ne a babba ne domin Allah ya ce falamma balaga ma'ahu sa'aya ya riga ya isa aiki tare da uba lokacin da iyaye sukan huta dan karfin ƴaƴa ya kawo to annabi Ismail karfinsa ya kawo lokacin da ubansa zai huta amma sai aka jarabci uban a mafarki aka nuna masa yanka dan shine falamma balaga ma'ahu sa'i qala ya bunayya anni azbahuka fanzur gurma za tara qala ya abati fa'al ma tumar fatajiduni insha Allah min as annabi yace da Anas ya bunayya kai dan shin Anas dan annabi ne ba dan sa bane me yasa annabi yace da Anas dana tausasawa da rarrashi wannan ɗabi'a ce ta dukkan mai wa'azi ko mai son yayi nasiha idan zai wa mutum nasiha bai kamata ya ware mutumin daga jikinsa ba ya nuna kamar shi daban shi daban a in kana so ka yi wa mutum nasiha nasiha ta kama zuciyarsa yi amfani da wata kalma da za ta nuna ka manno shi jikinka dan uwa da Allah ka yi kaza mana ya yar uwa ina ma dai a ce kin yi kaza in ya cika haife shi kace ya ɗana ina ma ka ce ka yi kaza ko da ba kai ka haife shi ba domin anas ba dan annabi bane manzo Allah bai haifi anas ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai haifi anas ba an gane ko to amma sai dai abin nufi bai haife shi ba ba shi ya haife shi ba amma yana da ƴaƴan da sun kai shi bal ma sun fi shi anas dan malik manzo Allah ya zo madina anas yana dan shekara nawa bakwai ya zauna tare da annabi shekara nawa goma annabi ya rasu ya bas anar yana ɗan shekara goma sha bakwai a duniya to ka ɗauka daga ranar da aka kawo anas gidan annabi annabi ya gaya masa wannan kaga a lokacin yana ɗan shekara bakwai to a lokacin ku annabi yana da ƴaƴan da sun kai shekara nawa sun kai shekara ashirin ko sama da haka kaga ku ya haifi ɗan shekara bakwai da haka da ya ce ya bunai yana nufin ya ɗana wannan baya nufin kuma cewa wannan ya ci karo da faɗin Allah ma kana Muhammadin ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammadu ba baban ɗaya daga cikin mazajen ku bane ba ya cin karo da wannan dan annabi ya ce anas tsana aya ta ce muhammadu ba baban ɗaya daga cikin mazajen ku bane malamai suka ce lokacin da anas yana yaro ne bai kai ya zama rajulu ba ita ku aya rijal ta kore ma kana muhammadun aba adin min ba min aulad ba wasu malamai suka ce shi yaro ne karami waɗanda aka ce annabi ba ubansu bane kattin maza manya ma kana muhammadun aba adin min rijalikum irin su irin su zaidu dan harisa domin hukunci ake so a tabbatar a kansa na maganar attabanni na maganar auren matar da dan da ba naka na cikin ka bai saka kaga waɗannan magana ta rijal ake ba ta ƴan ƙananan yara ba to sannan waɗansu malamai suka ce wannan zai nuna dukkan annabi uba ne ga al'ummarsa ta fuskar yana santa yana ƙaunarta yana tarairayata yana tarbiyyantar da ita kamar yadda iyaye suke tarbiyyantar da me ‘ya'yansu shi yasa ba mamaki ba ne dan annabi ya ce da anas ɗana kamar yadda da yawan annabawa sukan kirayi al'umma su da ‘ya'yana domin shi annabi ko ka girme shi a cikin al'ummarsa kai ƙasa kake da shi kai ko kai ne babansa ta fuskar ka haife shi to ta fuskar addini shi ma babanka ne an gane ai da haka wannan yana daga cikin miza da daraja ta annaba shi yasa aka tambayi Abbas dan Abdul Muttalib Abbasu kanin mahaifin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma Abbas ya girma annabi ne ba kusa ba to sai aka tambaye shi waɗanda ba su san tsakanin abbas da annabi waye babba ba sai aka ce abbas shin kai ne babba ko annabi ne babba sai amsa da amsa ta hikima ta ilimi sai ce shi ne babba sai dai an haife ni kafinsa to ka isa ka ce annabi ne karami kai ne babba abbas ya ce shi ne babba amma an haife ni kafansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya ce ya bunayya kai anas tsana idza dakhaltu ala idza dakhalta ala ahlika fasallim in zaka shiga gidan iyalanka kai sallama yakunu barakatan alaika haka zai zamo sanadiyya albarka a tattare da kai to kaga wannan ya nuna ko gidanka zaka shiga kai sallama kamar yadda na faɗa anas yana yaro dan karami amma annabi yake bashi wannan orientation din wannan horan sanin makama aiki tun lokacin bai yi mai ba bai yi aure ba bai yi aure ba to sai malamai suka ce a cikin hadisin akwai kanshi na Allah ya haska wa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ilimin gaibu cewa anas zai yi tsawon rai har iyali domin ya ce in ka shiga gidan iyalanka alalin yana yaro dan karami ana so a gaya masa ne cikin zance a fakaice za ka girma har kai iyali to in ka girma kai iyali ga yadda za ka gudanar da iyalin ko shakka babu anas ya girma ya yi iyali kuma Allah ya masa albarka manzo Allah ya masa addu'ar tsawon rai ya masa addu'ar arziki ya masa addu'ar tsawon rai ya masa addu'ar arziki shi yasa suka ce sai da ya binne jikokinsa wajen goma sha uku ko sama da haka ya yi sama da shekara ɗari da talatin da biyar a rayuwa Allah ya masa tsawon rai kuma Allah ya masa albarkar rayuwa wa ala ahli baiti kuma albarka za ta sauka ga iyalan gidanka idan kana yi musu sallama in zaka shiga rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun imam tirmidhi ya fitar da hadisin yace hasan ne sahi. malamai suka ce hadisin yana da shawahid wanda suke kai shi darajar hasan din amma a sanadin sa akwai ali ibn zaid shine ibn jud'ana wanda imam ahmad yace laysa bi shay'in yahya ibn ma'in yace laysa bi zakal qawi al-imam al-ujali yace kana yatashayyu la ba'sa bihi an gane ko ko in fassara abin da na faɗa na ƙarshe kana ya tashe ya ula ba yana da aki da shi an ce amma babu laifi da shi abin nufi aƙidar goyon bayan sayyidina ali cikin abin da ya faru na rigima tsakaninsa da muawiya goyon bayan da yake kai har ya zagi muawiya shine aƙidar shi an ce in malaman hadisi suka faɗa haka kana ya tashayya wala ba asabi amma ba ana nufin kuma yana zagin abubakar da umar ba shi an ce a littafi in kaga malamai sun ce wani yana da aƙidar shi a kuma sun kawo hadisin sa suna nufin magana tsakanin sayyidina ali da muawiya to yana cikin masu goyon bayan sayyidina ali goyon bayan da yake haifar da a zagi muawiya duk musulmi ahli sunna suna goyon bayan sayyidina ali ne a fadan da suka yi da shi da muawiya amma hakan baya halatta a zagiwa muawiya baya cikin akidar mu zagin kowa daga cikin sahabbai mun tabbatar da cewa sayyidina ali ya fi sayyidina muawiya gaskiya a rigimar da suka yi amma hakan bai halatta mana mu zagi Muawiya ba inda duk wanda ya faɗa da Ali sai an zage shi to Fatima za ka fara zaga domin ta taɓa faɗa da shi kuma ya bar gidan Za Allah ya zo neman sa yace ina mijin naki tace baya nan me yasa baya nan yanzu da rana lokacin da maza suke gida suna baccin rana tace fada muka yi manzo Allah ce a tafi a nemo min shi aka je aka ta neman sa ba a gan ba sai a masallaci annabi ya zo ya tarar da shi a kwance a cikin ƙasa ko ko tabarma bai hau ba saboda bacin rai manzo Allah ya tashe shi ya ce kum ya aba turab yasa ali ya ce ba sunan da nafi so a gaya mun a duniya kai har sunan ali da iyayena suka gaya ba na so a gaya mun shi sama da abu turab yace saboda wannan annabi ne ya samu wancan ko iyayena suka samu me yasa haka ya faru fada yayi da matarsa to kaga in ka ce duk wanda ya fada da ali sai ka zage shi to daga gida zaka faro zagin inda wannan kisa tabbatacciya ce a littattafai ahlus sunna tabbatacciya ce a littattafai yan shi'a me yasa muawiya yayi musu laifi suke zagin suke kaza sun samu sabani da ali to kan muawiya ya fara sabawa da ali waye fara sabawa da shi matarsa ta fara sabawa da shi kuma in dai da gaske ne zaka ji ciwo na haka da wanda baka ciyar da shi baka yi masa komai da girmansa da wayansa ka ganshi kuka saba da wanda kai kake ciyar da shi kake bashi tufafi kake bashi wajen zama kuka saba wanne yafi saba ma matarka kai kake bata kudin cefa ne kai ka bata sadaki kai ka bata wajen zama kai kake mata kaza kuma za ta saba maka ko ka ki ko ka so to sannan kuma in an biyo an biyo an biyo sayyidina ali sun saba da sayyidina na aisha sun saba da talha wanda Dalha yana cikin yan aljanna tun a duniya annabi yace Dalha dan aljanna ne sun saba da Zubair ibn al-Awwam Zubair ibn al-Awwam da baban da baban sana na Safiya da Ali ibn Abi Talib Abu Talib din baban Ali uwansu ɗaya ubansu daya. amma suka yi saƙani har ya ɗau takobi akan Aliyun dan namiji da ɗan mace suke Zubairu Muawiya ba su haɗa jini da Sayyidina Ali ba amma Zubairu dan Awwam Ɗan safiya ne safiya bintu abdul muttalib aliyu dan abi talib ne abu talib dan abdul muttalib amma da dan da dan abdul muttalib suka yi fada dan abu talib suka dau takobi me yasa ba ku zagin zubairu shi ma yayi faɗa da sayyidina ali jahilci ne in dai ka'idar ne duk wanda ya saba da sayyidina ali kai a wajen ka kaza ne kaza ne kaza to duk waɗannan kuma kai ka san ƙarya kake waɗannan sun fi ka saninsa sun fi ka sansa sun fi ka ba fada bane na son zuciya faɗa ne na ijtihadi kuma Allah yana da hikima hikimar shine su manyan su saba kai kuma na baya in baka iya bakinka ba kai sai ka kwana a ciki zaki bari damusa bari faɗan manya wa yake shiga sai wawa sai mahaukaci amma mahaifiyarka da mahaifinka suna faɗa ka shiga mana ila ma wata ran a gaban ka ya taɓa faɗa wa babar kamari me yasa baka rama mata ba shi ka san faɗan manya yara ba sa shiga ya fi ƙarfin yara ka fi ƙarfin yara annabi Musa da ɗan uwansa annabi Halluru annabi Haruna suka yi faɗa Musa fa shine karami Haruna shine babba amma Musa saboda ƙwazo da ƙarfi ya ci kuma haruna ya ja shi ƙasa ƙur'ani ya faɗa haka wa alƙal alwaha wa aka zabi akhadha a kai akhihi jirruhu ilai. haruna wa musa ne shi ma annabin Allah ne amma musa ya ci kume shi faɗan istihadi ne ba faɗan son zuciya ba ne. cikin banu isra'ila waye ya goyi bayan musa ya kwaye wa haruna baya waye ya goyi bayan haruna ya kwaye wa musa baya duk a gaban idan su aka yi amma suka ja bakin suka yi shiru faɗan manya ba a shiga yanzu a ce yahudawa su fika hankali manyan su suna faɗa sun iya su ja baki su shiru sai kai dabba jahili wawa duk wanda yake da bakin iyaye a jikinsa dole sai ya bayyana ko ba dade ko ba jima ba duk wani abu ne yake faruwa bakin iyaye ne haƙƙin iyaye ne sai ya kama ka bahaushe ya ce idan tururuwa ta so lalacewa sai ta yi gashi sai ta fuka fiki amma in dan albarka ne kuma daman da abin da ka faro daga gida ai dole ka kawo inda ka kai sai ma ka wuce haka sai ma an zagi Allah wata rana sadan muka muka soma kuturu ya ga mai kyalbi ko Allah ya kiyaye bal yusallim alaihi rawahu abu daud haka abin da ya ja wannan bayanin fasarar kana ya tashayya'u la ba bihi dan kada wani ya je ya mana dasti ya ce to ai kaji sun ce a malaman nasu ma akwai yan shi'a baka ji ai shiru ba wannan ita ce shi a littafi na ilimi in kaji an ce ya tashayya irin wanda ya zame cikin magabata ya fada zagin muawiya sakamakon ya karanta abin da ya faru tsakanin muawiya da aliyu abin da magabata suke cewa shine tsakanin sayyidina ali da muawiya ba ma haɗi sayyidina ali ya fi muawiya aliyu yana daga cikin ahlul baiti muawiya ba ahlul baiti bane aliyu yana daga cikin kulafa'ur rashidin muawiya ba cikin kulafa'ur rashidin wanda ko baka cikin ahlul baiti daraja kulafa'ur rashidin ta ishe ka amma ali ya samu daraja biyu kulafa'ur rashidin ahlul baiti sarkin manzala sallallahu alaihi wasallam amma wannan baya nuna cewa ba za a sabani da shi a ijtihadi ba matarsa ta saba da shi dan uwansa na jini Zubairu dan Awwam ya saba da shi sabanin ijtihadi kuma duk ba a kafirta su ba da haka Muawiya ma dan ya saba da shi sabanin ijtihadi dole ne ɗaya ya fi ɗaya gaskiya amma baya nuna a zagi ɗaya Malik da Shafi'i za su saba Malik almajir malamin Shafi'i ne sai ka ce dan Shafi'i ya saba wa Malik ka zagi Shafi'i Shafi'i da Ahmad za su saba Ahmad almajirin Shafi'i ne in Ahmad ya ce ni abin da nake gani kaza shafi ya ce kaza sai ka zagi ahmad saɓanin ijtihadi a musulunci kowa yana da damar ya magana kowa in yana da makama ta dalili yana da damar ya furta magana kuma dole ne in an yi magana guda biyu ɗaya ya fi daidai ɗaya ya zama daidai ko ɗaya daidai ɗaya kuskure manzo ya ce in mai ijtihadi ya kuskure ma lada ɗaya ke da shi in ya dace kuma lada biyu a faɗan na Ali da na Muawiya Ali yana da lada biyu saboda ya dace da daidai muawiya yana da lada ɗaya saboda ijtihadi yayi ba faɗa ne irin na banga siyasa na yau ba na jam'iyya kaza da jam'iyya kaza ba faɗa ne irin naka da na shugabannin ka ba na kai kana ganin kafi su cancanta ka hau kujera ba irin wannan bane ba a faɗa ne na ina ganin kaza ya fi dacewa saboda dalili kaza dalili kaza domin inda mu'awi mai son zuciya ne tun asali manzo Allah zai ware shi kowa ya gane shi ya zai jawo mai barna cikin al'ummarsa har ya ba shi aikin rubutu sakataranci duk wannan yana nuna wai annabi bai san shi bane kuma sai da abdulkadir jilani ya ce mutumin kirki ne wani naka ya ce mutumin kirki sai ka ce duk anan na saba musu ma'ana ka yadda ka bi su a nafila ka saba musu a farilla domin wannan matsalar ai farilla ce matsalar yaban sahabbai ko zagin su ai wajibi ce tawalli da taraddi da ga sahabbai wajibi ne amma ka yadda da abdulkadir jilani a zikiri ka yadda da shi a ɗariƙa ba ma ga kada wata sai taka ka yadda da shi a kaza ka yadda da shi a kaza a mustahabbai duk kuna tare amma a maganar sahabbai ne kun raba gari ka yadda da imamu malik a mazhaba ka yadda da shi a fiqh ka yadda da shi a aure da kaza da kaza amma a sahabbai ne kun raba gari ka yadda da abu hasan al-ash'ari a aqida kai ba ash'ari ne amma a sahabbai ne kun raba gari to anya ko waɗannan duk za su makance su kasa fahimtar gaskiya kai ka fahimce ta akan muawiya suka fi ka fahimtar gaskiya a fiqh suka fi ka hadisi a tafsiri duk ka sallama musu a nan ne kawai kake ganin ba su da dama ba su da wayo ba su da fahimta a nan sai kaga wannan zai nuna maka cewa an saki hanya an kama son zuciya an saki hanya an kama son zuciya duk malaman da kake ji da su sai da aka kafa maka hujja da su akan cewa abin fa da kake faɗa a yau su sabanin su suka faɗa a jiya da shekaran jiya akan Muawiyar nan dukkan su suna da littattafai da rubuce-rubuce a kansa Maliku yana da shi Ash'ari yana da shi Abdul Jilani yana da shi to kaga wannan yake nuna maka cewa dai kura ce da fata akuya Allah ya sa mu gani rawahu Abu Dawud Imam Abu Dawud ya rawaito kuma wannan shine karshen babin za mu tashi farkon wani babi kuma ana nuna min lokaci yayi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kusura Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da farko ana sanar da yan uwa cewa an dawo da sanya wannan karatu ranar juma'a wanda an fara sawa a wancan sati da ya wuce a sunna tv daga karfe takwas zuwa tara na dare dira na juma'a da aka an dawo sa shi daga wancan satin da ya wuce ga waɗanda suke sauraro ko waɗanda iyalan suke dubawa a gidaje sannan ana tunatar da ni ɗazu cewa ba na faɗan lamba hadisi na san muna sa yawan samun saɓani ne da ku akan lamba hadisi shi yasa yau na shiru ba na faɗa za ku gani na littafi biyu ne a gabana kuma duk sun saba wa junansu a lamba ina kallon wannan na faɗa ma lambar in na dawo wannan kuma ba ita bace lamba to ban sani ba dai ko duk da haka zan ci gaba da karanta lambar wallahu alam to sannan ana tunatar da yan uwa game da taimakon tabarni da muka sanar a satin da ya gabata da haka ya kamata a ce mutane mu yi wata gidauniya ta musamman cikin wannan kewaya wadda ake yi tun da dai ba mu ga masu damman tabarman sun fara kawowa ba alaman na nuna kamar mu da kanmu dai za zamu sa mu saiwa kanmu da kanmu tabari ya kamata idan ka kasance kana ba da naira ashirin ashirin ɗin nan ta sati sati ana ma bayarwa kuwa ba a ba da kuɗin larabar ko mu canja ya koma alhamis kun ga dai a laraba muke karatu kuma daman kuɗin laraba sananne ne a ƙasa hausa da aka kar kai mana kwauro. in kuma ba sai mun zo muna bincike ba muna kiran suna musamman ma na gaba gaban nan cikin masallaci ka shigo masallaci ka ga haske ka ga malam ka sha iskar fanka kyamarar sunna tv ta ɗauke ba duk da haka naira ashirin ɗin kuɗin laraba da haka ya kamata in ma yanzu ba a zo da shi ba sati mai zuwa Ni gidauniyar naira ɗari ɗari naira ɗari ɗari alkawari sati mai zuwa don siyan tabarmi Allah ya ba mu iko mai tambaya ya ce assalamu alaikum Allah ya gafarta malam Allah ya karɓi ibadunmu baki ɗaya. sai ce malam dan Allah menene matsayin masu abin hawa kamar mota ko makamantansu da suke amfani da hon wajen sallama ko amsa sallamar babu laifi amma su haɗa biyun ka yi sallama kuma ka faɗe ta ka danna hon in ba ku manta ba a baya mun faɗa annabi yana haɗa ɗaga hannu da me da sallama sai ya zama min babi al-ishara ma al-lafzi mai takarda ta gaba yace Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana lafiya da fahimta Allah ya kara mana baki daya yace yadda maza suke daidaita sahu a sallar su haka ma mata za su kasance eh haka ne babu bambanci alqadam ma alqadam alkatifu ma alkatifu katifi hannu da kafada da kafada kafa da kafa yace dan Allah malam ka ja kunnan waɗanda in an daidaita sahu sai su zo su rinka kutsawa kuma ko kafadar menene kafadar su ma ba ta fuskantar alƙibla ko kuma ba laifi ne a da laifi ana son dukkan mai sallah ya samu daidaito ta yadda zai yi cikakken ruku cikakken sujada amma ka zo ka matsa masa ku kakkaice haka kai ka kalli gabas maso yamma shi ya kalli gabas maso arewa duk ba gabas ko kalla ba a ba daidai ba ne ba kai ruku'un ka bai cika ba nasa bai cika ba sujadar ka bata cika ba tasa bata cika ba in sahun farko kake so ka zo da wuri mana tun kan kowa yanzu da haka dai wannan ba wata takawa ce ba wani burgewa ne ba idan sahun farko ya cika da ai uwar watse ka rasa ya rasa ka haƙura ka dawo sahu na biyu ba takurawa wannan shine daidai Allah ya samu gyara mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum da Allah malam menene ma'anar wannan hadisin man yadman li ma baina lahayhi wa ma baina rijlai admanu lahu aljanna manzo Allah yace duk wanda ya lamunce min abin da ke tsakanin gemun sa guda biyu dan adam yana da gemu biyu ne gemu ɗaya ne ana nufin gemu da gashin baki wannan shine abin da sau da dama mun sha faɗa abin da laraba suke kira da at-taglib ma at-tasmiya abu guda biyu sunan su daban amma larabawa sai su ɗauki ɗayan sai su haɗa shi da ɗayan sai su ba su sunan ɗaya kamar abubakar da umar sai su ce umaraini umar ɗaya aka sani a tarihin musulunci amma da kaji an ce umaraini umar biyu sunnatul umaraini sunnan umar biyu ana nufin abubakar da umar saboda abubakar da umar su da yadda sunansu ya sha nanatuwa a musulunci sun zama kamar ɗan juma da ɗan jumbai kamar hasan da usaini to haka nan sallar azahar da la'asar sai a ce zuhuraini ana nufin azahar da la'asar domin ba azahar biyu azahar ɗaya ce amma azahar da makamanciyarta ƴan uwarta makociyarta ita ce la'asar kamar isha da magariba sai a ce isha'aini ko rana da wata sai a ce kamaraini to wannan shine at-tasmiya ma at-taglib manzo Allah yace man yadman li ma baina lahayhi duk wanda ya lamunce min abin da ke tsakanin gemun sa guda biyu ana nufin gemu da gashin baki to me tsakanin gemu da gashin baki baki duk wanda ya iya mun bakin sa ya rike mun shi babu sharri ga musulmi babu kazafi babu gulma ba annamimanci ba kage ba yaɗa jita-jita wannan duk sune hasa'idul alsina abubuwan da harshe ke girba to duk wanda ya iya mun bakinsa ta sannan wa ma bainar jilaihi kuma ya iya mun abin da ke tsakanin kafafuwansa guda biyu kafakan guda biyu ce ko me abin da ke tsakanin kafafuwa guda biyu farji ka iya tsare farjin ka da bakinka annabi ya ce ni kuma na lamunce ma aljanna domin galibin abin da ke kai mutum wuta in dai ya musulunta to galibi baki ne da me da farji baki ko dai abin da zai faɗa ko abin da zai ci wannan shine galibin abin da ke kai mutum wuta wannan shine ma'anar wannan hadisi a takaice Allah ya sa mu dace mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum dan Allah malam menene ma'anar wannan hadisin ko me abin da hadisin yake nufi ma min qaumin yaqumuna min majlis la yadhkuruna Allah ta'ala fi illa qamu ala mithli jifatihima wa kana lahum hasra annabi yace babu waɗansu mutanen da za su zauna a wani wajen zama ko ma wani irin wajen zama ne la yadhkuruna Allah ta'ala fi ba su ambaci Allah ba a wajen to anan gizon zai yi sakarsa duk wani wajen zama da ka zauna ba ka ambaci Allah ba in ka tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kimar ka a wajen Allah a lokacin kamar mushen jaki ne illa kamu ala misli jifatihima a wajen Allah yanzu ke ne maka kallon kamar mushen jaki mushen jaki ko bai da wata daraja bai da wani amfani me ya ja mutum ya zama mai irin wannan matsayi a wajen Allah saboda bai ambaci Allah ba a mazauninsa to a nan ne maganar ambatan Allah shin ana nufin in an zauna a shimfiɗa faɗin farin kyalle a kewaye a ɗaucar bi wani zai iya shigowa da wannan ya ce daga nan suka samo ai zikirin an ce an zauna aka tashi ba a yi ba an tashi kamar mushen jaki sai mu ce to kuma ina aka ce sai an shimfida kyalle sai an kewaya sai an yi a tare sai kuma ana yi ana irgawa mu kuma anan muke bin ka bashi ka gane ko ko sai an yi tsalle malamai suka ce anan anan wannan yana tabbatar mana da cewa ne lallai akwai zikirin zama to amma zikirin zaman ba yadda nake gani ba ba yadda kake gani ba ba yadda suke gani ba sai mu koma wajen wanda ya faɗi hadisin sai mu gaya yake zikirin zama to a nan ne aikinsa zai fassara mana maganarsa inda an samu annabi yana zikirin kewaye farin kyalle to wannan yake nufi inda an samu yana zikirin tsalle da dukan kirji sai mu ce shi yake nufi amma ba a samu yana wannan ba abinda aka samu in zai zauna zai ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq kaga zikiri ya zo in zai tashi zai ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to kaga wannan shine abin da yake nufi anan in ka zauna bakai wannan baka tashi bakai ba sannan baka dan sirka da istighfari ba domin shi ma duk an rawaito yana zaune a waje daya sai sama da ɗari rabbi gifilli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim haka abdullahi dan amru dan az yace yace na lura da annabi in ya zauna a waje daya kan ya tashi sai ya faɗi wannan kalmar sau ɗari rabbi gifilli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi gifilli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim da ka waɗannan su ake nufi da zikiri ya ƴan uwa in ko mutum ya zauna a waje har ya tashi bai yi ba to ya jawo kansa rashin mutunci da zubewar kima a wajen Allah kuma kana lahum hasara a ranar lahira sai ya ci zidan yatsan wannan zaman da yayi domin za a nuna masa ya ga hasarar da yayi ya ji takaici ya yi da na sani ya ce ina ma a dawo da ni a ce babu komawa kuma ko da zai shiga aljanna sai an nuna masa wannan dan yayi takaici Allah madaukin sarki ya samu dace takarda ta karshe da take hannuna wani dan uwa yana cewa yana neman addu'a a wajena da kuma sauran yan uwa musulmi dangane da aiki da yake nema gobe an kira shi zai je aptitude test da haka muna fatan Allah madaukakin sarki idan wannan aiki zai zama alkhairi gare ka Allah ya tabbatar maka da shi idan ba zai zama alkhairi gare ka ba Allah ya musanya maka da wanda ya fi shi alheri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah